Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara sai kuma kilo has da ɗari matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a 31 ga wata rana ta karshe a watan Maris shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. mutane sama da 260 ne suka mutu a najeriya sakamakon cutar sakarau ƙananan rokan da aka harba ya yi wa akalla mutane bakwai rauni a kusa da fadar shugaban kasar somaliya tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara a harkokin tsaro michael flynn ya alkawarin zai baiwa kwamitin bincike na majalisar dokoki haɗin kai kanin labaran kenan hukumomin tsaro a najeriya sun ɗauki wani sabon salon daƙila ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin ƙasar tare da ƙaddamar da wani gidan rediyo to ko ta yaya tashar za ta taimaka a cima wannan guri makasudin wannan gidan rediyo shine yadda za a wayan ma da jama'a kai saboda shi yaƙi da ta'addanci ba wani abu ne na jami'an tsaro ko sojoji ba kawai muna kuma da rahoto kan shirye-shirye ayyukan hajin bana a Najeriya Jummai Ali ta shigo da sabon shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu are Assalamu alaikum. Mutane sama da 260 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau. Cibiyar kare cututtuka na ƙasar ne ta ce kusan mutane 2,000 ne ake tuhuma sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar. shugaban cibiyar chikwe kwazu ya ce an yi ta kokarin ganin an kare yaduwar cutar amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da shi duk faɗin duniya sai dai yanzu haka hukumar lafiya ta duniya wadda ke da waɗannan rigakafin ta ba da na akalla mutane dubu ɗari biyar wanda kuma daga watan gobe ne za a fara amfani da su cutar ta sankarau wadda ke yaduwa ta kwayar cutar halittar nan da ba a iya gani da idanu yana iya wa fatar da ke saman kwakwalwa illa wanda yake sa wato kumburar garan baya kashi na biyu na wannan cutar kuma wanda ya fi yawa a kasashen yammacin afirka ciki ko har da najeriya yana haifar da matsanancin wato mura ciwon kai zazzabi bushewar makoshi amai wanda ke kumbura wani sashe na jiki yadda wannan cutar ana daukar ta ne ta iska a kwayar halittar da ba a gani da ido kuma yakan shafi abinda ke nasaba da wato manumfashi najeriya dai na cikin bangaren kasashen afirka da ke fama da wannan cuta saboda irin yanayin ta yanzu dai mutane sama dubu goma sha uku ɗari bakwai ne suka mutu da cutar ta wato cutar ta kama sama da dubu ɗaya sun mutu a makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar wannan lamarin kuma ya faru ne a cikin shekarar dubu da goma sha biyar ƙananan roka da aka harba sun yi wa ƙalla mutane bakwai rauni a kusa da fada shugaban ƙasar samaliya sa'ilin da majalisar zattawa ke gudanar da taronta. ta akalla waɗannan ƙananan rokoki uku ne aka harba kusa da harabar fada shugaban ƙasa kamar yadda direban motar ɗaukar marasa lafiya ya shaida a murya amurka an harba roka ne a kusa da wani gida a yankin gundumar veldengli da ke dab da fada shugaban ƙasa ya ce farar hula hudu suka samu rauni kuma an kai su asibiti sai dai rahotannin sun tabbatar da cewa ba ko mutum guda daga cikin 'yan majalisar zata da wannan harin ya shafa. an dai kai wannan harin ne lokacin da prime minister hassan ali kairi ke tattaunawa da sababbin jami'an sabuwar gwamnati kuma babban ajandar taron shine yadda za su inganta matakan tsaro a ƙasar da kuma yadda za su tunkari batun fari kawo yanzu dai babu wani wanda ya ɗauki alhakin harin sai dai 'yan tawayen alshabab sun sha kai wa gwamnati hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu mazauna sansanin mutanen da suka rasa muhallinsu a ƙasar sudan ta kudu sun buƙaci a kori shugaban kwamitin sa ido a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 daga bakin aikinsa mutanen sun soki lamirin festus mogai wanda shine shugabanci kwamitin haɗin gwiwa da tantancewa na ƙin ba da bayanin abin da gwamnati ta yi game da ƙin bin umarnin da aka cimma na dakatar da buɗe wuta da kuma kashe-kashe fyaɗe azabtarwa da sojojin gwamnatin ke wa farar hula kwamitin na haɗin gwiwa ya ba da rahoton cewa dukkan sansan biyu kowa ya taka rawan ƙin bin umarnin da aka mawa game da yakin na ƙasar sudan ta kudu mazauna sansanin suka ce mogaye ya ƙi ba da cikakken bayanin haɗin wato halin damuwar da ɗan ruwan farar hula suka yi a hasarar da suka hasara matsugunin su sakamakon yakin da ya barke a kasar sudan ta kudu wani shugaban al'umma mai suna bikal kwal da ke wannan sansanin ya ce baya da wani sauran kwarin gwiwa ga shugaban na haɗin gwiwa domin ko ya gaza aiwatar da aikin da aka danka masa tsohon mai ba shugaba donald trump shawara a harkokin tsaro michael flynn ya yi alkawalin zai ba kwamitin bincike na majalisar dokokin haɗin kai game da ko kwamitin yakin neman zaben trump ya yi mu'amala da rasha ko a'a muddin za a bashi kariya ta musamman mujallar wall street journal ta ita jiya alhamis ta ce Flynn yake tattaunawa da wasu membobin kwamitin binciken cewa yana nema a yi masa alkawalin kariya muddin zai yi magana da kwamiti to amma ba wanda ya amsa masa game da wannan bukata tasa. Ba shakka Janar Flynn na da labari da zai iya baiwa wannan kwamiti kuma batun na nasa yana masa kaikayi a baki yana son ya amayar da su muddin damar hakan ta samu. sai dai lauyan flynn robert kaina ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya bayar jiya alhamis cewa ba za su ce open ba game da sakamakon tattaunawar da su da 'yan kwamitin binciken illa dai sun bayyana cewa lalle sun yi magana abin da aka tattauna din dai shine ba za su faɗa ba kaina ya ce ba wani mai hankali da zai dimfari irin wannan kwamiti ya kuma yi ta surutu haka kawai ba tare da tabbacin samun kariya ba musamman ganin yadda siyasa ta dabaibaye wannan lamari majalisar tsaro ta ƙasar isra'ila ta amince da samar da matsugunnin yahudawa na farko a yammacin kogin jordan a cikin shekaru 25 yayin da yanzu haka tana ci gaba da tattaunawa da amurka akan mataki na gaba gidajen yahudawa da aka gina yammacin kogin jordan tun a shekarar 1992 an faɗaɗa waɗanda aka gina ne a wani lokaci can baya sai dai waɗannan da aka amince a gina su a jiya kusa da shillo za su zama rukuni na farko da za a gina sabbi fil firaminista benjamin netanyahu ya alkawarin samar da ɗaruruwan mutanen da ya yi alkawarin samarwa mutanen ɗaruruwan da aka tilasta musu barin matsugunansu na amona wanda babban kotun ta ce an gina su a inda bai dace ba domin ko an gina su ne a filin falastinawa abin da ya sa aka rushe su su dai waɗannan sabbin da za a gina za a samar da su ne a kusa da wato kusa da na daɗin inda yake yammacin gabar kogin jordan inda falastinawa ke fatan ganin ya zame musu babban headquarters sabuwar jiha sai dai falasɗinawa na kallon samar da waɗannan gine-gine da isra'ila ke son yi a matsayin abin da zai iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umman biyu cikas sautari majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan yunkurin samar da matsuguni da isra'ila ke son yi a matsayin abin da ya saba kuma bai dace ba sai dai shugaba trump bai bi sauran shugaba obama ba na fitowa karara nan da nan ya soki lamirin wannan manufa ta isra'ila labaran duniya kenan kuka saurara Toma da labarin mu bude taskar hotonin nama a jihar Barnan Najeriya inda kungiyar Boko Haram ta shafa shekaru tana ta da kayar baya lamarin da ya sa rundunar tsaron daukar matakai daban-daban da nufin dakile ayyukan kungiyar. na baya-bayan nan shine kafa gidan rediyo a jihar borno kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana. makadashin sakatare janaral na wasu kasashen musulmi da ke yaƙi da ta'addanci, Laftana Janaral Abdullela bin Usman Asale, ya ce kaucewar koyarwar Kur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke haifar da tsagiranci daga nan kuma sai a fada zuwa ta'addanci. Makadashin sakataren ya bayyana hakan ne lokacin da ake kaddamar da wani gidan rediyo mallakar sojan Najeriya da ake kira ofishin lafiya dole rediyo da ke garin Maiduguri. Lieutenant Janar Abdullela ya ce ya zo wannan bangaren Najeriya ne na tattauna da abokan aikinsa sojojin Najeriya Najeriya su yadda su bullowa a ƙarshen wannan matsala na ta'addanci. This radio station is but an indication of how wise this country and this armed forces is addressing the problem of extremism and terrorism. ya ce kafa wannan gidan rediyo ya nuna irin wayewar da wannan ƙasa take da shi ta yadda wannan sojoji za su kawo ƙarshen tsagiranci da kuma ta'addanci. terrorism is a, is a result of extremism and extremism is but an exaggeration and a deviation from the real teachings of the great religions, especially the religion of Islam, as we read it in Quran an hadith an sunna ya ce ta'addanci na zuwa ne sakamakon tsagiranci kuma tsagiranci na zuwa ne sakamakon kaucewa koyarwar addinin islama kamar yadda muka karanta a littafi mai tsarki qur'ani da kuma littattafin sunna ya ce za su kuma duba irin abubuwan da ya kamata su bada tasu gudumawa don yakan wannan matsala na ta'addanci to wai shi menene ma makasudin kafa wannan gidan rediyo tambayar kenan da ma brigadier general usman sani kuka sheka babban daraktan yatsa labarai na rundunar sojan najeriya makasudin wannan gidan rediyo shine wato wato yadda za a wayan ma da jama'a kai saboda shi yaƙi da ta'addanci ba wani abu ne na jami'an tsaro ko sojoji ba kawai dole kana buƙatar haɗin kan kowa maza da mata babba da yaro yadda za a tabbatar kowa ya fahimta baya ga fahimta kuma ya kasance ya taka rawar da ya kamata ya taka domin a tabbatar da cewa wannan matsala ta ta'addanci an yi maganinta tuni gidan rediyon kai ka sani yana yada shirye-shirye da dama waɗanda suka kama tun daga labarin duniya da kuma faɗakarwa da wa'azi da jawo hankalin jama'a da kuma ma nishaɗantawa To kuma kulle yaumin ana ƙoƙarin a tabbatar an kawo tsare-tsare waɗanda jama'a za su yi maraba da su kuma a amfani da wannan damar a kanmu da mutane kai sannan kuma a canza alƙiblas waɗanda su sun zama kangararru suke yaƙi da ta'addanci su ga cewar wannan tabi'a ba tabi'a ba ce ba ba abin da ya yi zama lafiya a ko'ina a duniya. yanzu wannan rayuwar tana iya kai na ne ko kuma cikin maiduguri ne kaɗai eh wato kai ma da yake mazaunin mai eh, garin maiduguri ne ka san cewar ah, ba wani dogon zango take da shi ba amma ana nan ana ƙoƙarin a tabbatar da cewar ah, ba ma wai garin maiduguri ba da kewaye ta kai har wasu garuruwa ba ma a jihar borno ba kadai hatta wasu bangarori na wannan kasa ba don kuma ba sojojinmu suna aiki da jami'an tsaro kuma dole ne ya kasance an faɗakar da jama'a kan abubuwan da suke gudana domin su kansu su ga yadda za su shigo ciki su ba da tasu gudunmuwarsu babban daraktan yada labarai na rundunar sojan najeriya brigadier general sani usman kuka sheka kenan ke bayani game da kafa wata gidan rediyon mallakan sojan najeriya da aka kaddamar a garin maiduguri da kuma ya ce yanzu hakan za su dinga yada shirye-shiryen su ne a fadin birnin maiduguri da ke waye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya haka yake to daga batun harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci a Najeriya kuma sai ayyukan ibada inda aka fara shirye-shiryen ayyukan haji wakilinmu Nasiru Adamu Elika na ɗauke da ƙarin bayani. ganawar kamfanonin haji da umra da hukumar alhazan najeriya na hakon ta mai da hankali kan yunkurin rage kudin kujerar hajin bana da bin ka'idar yarjejeniyar kula da jin daɗin maniyata tuni hukumar ta tura tawaga saudiya wacce ta samu nasarar rage farashin kudin gidaje da wani marubucin hukumar muhammad aja ya ce za a samu rage ko adanawa najeriya ragin dala miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku daga wannan yunkurin obama na shine jami'in labarun hukumar mun fito da wani shiri na lasin lasin da muke musu sassan da wannan to amma bana sai aka yi tunanin cewa tunda jihohi ma sai aka musu irin wannan license din amma na ma kai aikin ma da ta su ba ma umara ba cikin abubuwan da aka yi musu bayani shine wannan karan duk jiha da take rukuni na a a lasin lasin din da aka biya kamata an duba ma'aikatan su an duba na'urorin su abubuwa dai da dama kafin a bada wannan rukunin to yanzu an sanar da su cewa duk jiha da take da rukuni na a za ta yi aikin umara ba kawai sai dai aikin hajji ba kuma banda haka hukumar ta kara musu bayani yadda take kokarin ta ga ta rage kudin hajji bana haka nan sakataren hukumar dr bm tambuwal ya ja hankalin kamfanonin kan muhimmanci rikon amana da wanda suke aiki na jihohi da wanda suke aiki na kamfunan kai masu alhazan jirgin yawo to dukkan mu muna cikin wannan sharaɗi na nake ambatawa aikin mu mu tabbatar da cewa alhaji da ya biya kuɗin shi ya samu hidimar da yake so kuma ya samu ya aikin hajji da sauki ya dawo idan akwai wani takasir ko kuma rashin cika waɗannan abubuwan wanda ba laihin shi bane sai roki Allah bayan an gama aikin hajji saboda su ma larabawa bayan ƙara aikin hajji kowa ya wuce ya basu su in suka zauna su ce to Allah ka gani hidimomin da muka alƙawali za mu ba waɗannan baƙin naka mun iya kai mu to ma ba su samu ba to shi kenan yanzu sai dai bar mu Allah jami'an kamfanoni na nuna rashin wadatar kuɗi a hannun jama'a na kawo cikas ga shiri kan lokaci don gujewa fafe kora ranar tafiya ga umrar azumin Ramadan. Sunana Muhammad Tijani daga eh, Makka Madina Travels. mutane da yawa suna son su tafi shekaran nan amma abin da yake faruwa ba kuɗi a hannun mutane canjin kuɗi ya je sama to mutane suka yi lissafin abin da suke so su canja da abin da za su ɗauko guzirin da za su je su yi amfani da shi kaga yana da yawa. Dala ta fara faduwa a kwanan nan. Eh dala ta fara faduwa saboda dala yanzu ana samun ta kamar 360 zuwa 370 amma har yanzu dai kasan da dai mutane na kukan ba kuɗi ba kuɗi. bana dai saudiya ta dawo da najeriya dukkan kujerun da take bata gabanin aikin faɗaɗa masallacin haramin makka nasura da malika yamurar amurka daga abuja madalla gai da malam nasir har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa? Cutar sankarau cuta ce mai saurin illa abin da ya sa ma'aikatan lafiya suke jimamin irin wannan ciwo saboda a cikin ɗan ƙaramin lokaci wato a farkon shigarta tana da sauƙin magani amma cikin 'yan sa'o'i kalilan in har ta shiga ta yi wa kwakwalwan yaro ko mutum mummunan kamu sai shiga ta yi illar da ko ta zama ajali ko kuma ya zama an yi wa yaro ya samu wata mummunan nakasa ko ta kwakwalwa ko ta taɓin hankali shi ya sa ɗan ƙaramin lokaci kamar awa ɗaya ko awa biyu zai iya zama bambanci tsakanin ciwon da bai yi nisa ba ko kuma ciwon da ya mummunan kamu har zai iya kaiwa ajali a takaice dai likita wannan cuta ta sankaro tana iya kashe mutum cikin sa'o'i biyu ko ƙasa da haka kenan kwarai kuwa cikin 'yan kananan sa'o'i biyu zuwa sama da haka za ta iya kisa kuma za ta iya ta shigan in aka yi maganinta akan kar ya zama ta fita saboda haka ake kiran duk wanda ya zama yana da alamu da suka yi kama da na wannan cuta ya garzaya a duba shi irin illar da sankaro take yi kenan kuma kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba an samu ɓullar annobar ta jihohi goma sha biyar daga cikin jihohi talatin da shida na najeriya abinda za mu fara dubawa kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya Assalamu alaikum masu sauraron lafiya o jiki babu mai fishi da ke. Jummai allice ce daga birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya ta ba da rahoto a shafinta na Twitter a ranar Talata cewa ya zuwa ranar Litinin kimanin mutane 1,828 ne suka kamu da sangarau kuma fiye da mutane mai tan da 60 cutar ta kashe. Wannan shine bullar annobar sankarau mafi muni da aka gani a Najeriya tun shekara ta 2009. bullan annobar cutar da kuma yadda take yaduwa ya sa ana nuna damuwar cewa idan ba a ɗauki mataki cikin gaggawa ba tana iya yin barna tafi ƙarfin takurawa a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma gidajen yari na tuntubi dr munnin mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar pittsburgh na nan amurka to dr munir mustapha kaji dai halin da ake ciki an samu bula annobar sankarau a najeriya har ma jamhuriyar nijar to da farko tun da kai kwararre ne ta cututtukan da suke saurin yaduwa kuma kayi nazari mai zurfi akan kan sankarau dinnan da farko ma wannan nau'i da aka samu bula annobata a yanzu nau'i irin wanda aka saba gani ne ko kuma sabon nau'i aka samu To, wannan ah, cutar annobar ah, sankarau da ta fito ba za a ce ah, ta bambanta ga wadda take a arewacin Najeriya a shekaru da suka gabata wato shekarun 1989 har zuwa 2009 wanda Allah ya sa a lokacin aka samu allurar rigakafi da ta yi maganin wannan nau'i na cutar wato ta A. sai yanzu wato ake cewa type a sai yanzu kuma aka samu daga shekarar dubu biyu da sha biyar zuwa yanzu sai aka samu bullowar wani sabon nau'i da ake cewa type c wato kamar ca kenan za a ce eh, eh, eh, a saboda aka sabon nau'i kenan aka samu yanzu eh sabon nau'i aka samu amma dai alhamdulillah yanzu an samu ah, jami'an lafiya suna da cikakkun magunguna da alluran rigakafi wanda suke daidai da wannan sabon nau'i saboda kamar yadda na faɗa an fara ganin sa ne a dubu biyu da sha biyar saboda haka a shekara biyun nan ma'aikatan lafiya sun shirya sun yi tanadi na allurai na rigakafi da kuma magunguna da suke daidai da wannan sabon nau'i da ya fito. To wannan sabon nau'i da ya fito a Dr. Mustapha me yasa aka ga wannan sabon nau'i Akwai dalili? To, magana gaskiya dai shine takamaiman me yake kawo annobar a shi wannan cuta na kanjamau wata shekara na sankarau wata shekara ya zama ta haɓaka wata shekara kuma ya zama ta yi sauki ba a san ne menene ba amma dai hmm. hasashe na masana yana nuna kamar juyawar yanayi ne musamman daidai lokacin da sanyi yake tafiya wato har akwai ragowar ƙura a ƙasa sannan kuma sai a samu zafi da rana da daddare sanyi da rana zafi zai ba wa wannan kwaya cutar dama da a shaƙe ta ta numfashi aka shaƙe ta ta numfashi sai ta shiga ta kafofin hanci ta shiga jinin jiki ta shiga ƙwaƙwalwa da laka wato ƙashin baya ta shiga ta kama waɗannan wuraren idan ta kama wannan wajen sai ya zama an samu kama abin da ake zazzaɓi mai zafi ciwon kai mai zafi kankarewar wuya wani lokacin hadda abu kamar jijjiga ko kuma mutum ya fita hankalinsa kuma cuta ce da ta fi yawa a ƙananan yara zuwa matasa ɗan ƙasɗan shekaru ashirin zuwa ƙasa ana aka fi samunta. a to likita ka yi wannan bayani yaya saurin yaduwar ta yake misali a ce gida ɗaya a ce mutum ko yaro ɗaya ya kamu da wannan cuta mm, gaskiya wannan wato cutar sankarau cuta ce mai saurin yaduwa tana saurin yaduwa ita tana yaduwarta tana yaduwa ne ko a gida ɗaya ko a makaranta ɗaya inda yara suke taruwa ko kuma kama a ƙauye ko gari ko unguwa sau da yawa in aka ga mutum ɗaya da cutar a wani gari ko a wani ƙauye ko a unguwa to in ka bincika zuwa ɗan lokaci sai ka kaga kuma daga ɗaya ya zama biyu ya zama uku wannan shine dalilin da ake so ana samun mutum ko da ɗaya ne ya nuna alamunta a garzaya a sanar da ma'aikatan lafiya shi wannan wanda ya kamu da cutar a nema masa magani sannan kuma a an kare yaduwarta ga sauran jama'a. jihohin zamfara da sokoto suna daga cikin jihohin da aka samu bullar wannan annoba a saboda haka wakilin sashen hausa murtala faru sanyanna ya zanta da kwamishinan kiwon lafiya na jihar zamfara malam suleiman adamu gumi da na jihar sokoto dr balarabe shehu kakale da farko ga bayanin irin matakin da jihar sokoto ta dauka daga bakin kwamishinan kiwon lafiya dr balarabe shehu kakale a wa'annan abubuwan matakan da aka ɗauka sun haɗa da a yin jerin gwano da kuma yi kuwa a faɗin jihar sokoto musamman kuma a local government ko kuma karamin hukumin da abin da ya shafa da kuma faɗa ma al'umma su daina kwana cikin ɗakuna waɗanda suke da zafi ko kuma babu isasshen iska kuma argicin kusu akwai kuma ƙara ja hankalin al'umma kan yin alluran rigakafi na yau da kullum da ba da lambobin waya na kira kai tsaye a domin ƙarin bayani da neman kai ɗauki da gabatar da da kuma tura ayari na liktoci da ma'aikatan jinya da liktocin magani a wa'annan local government din da suka samu wa'annan matsaloli domin kai ɗauki da kuma tura manyan-manyan daraktoci da ma'aikatan ma'aikatan lafiya domin gani da ido da ba da shawara da ƙarin gwiwa ga ma'aikatanmu na wa'annan ah, ƙananan asusoci da ke faɗin jiha sannan kuma muna ta ƙoƙarin shiri na fara ah, alluran rigakafi na bai ɗaya ga al'ummar jihar sokoto sannan kuma bayar da magunguna kyauta musamman na wannan ciwon ɗan sankarau ah, wa'annan bayanai da kuma faɗakarwa da aka yi sun yi tasiri kwarai da gaske saboda mutane sun dinga tururuwa suna zuwa asibitai domin neman magani ko ƙarin bayani kwamishinan kiwon lafiya na jihar sokoto shi kuma takwaran aikinsa na jihar zamfara malam suleiman adamu gumi ya fara ne da bayyana kananan hukumomin da aka samu bullon annobar cutar kamar haka sankarau ya taso daga filin magaji zurmi shinkafi da kauran namura inda ya yi kuma nan ya shigo gusau safe da maradon da ba talata mafara da maru ya kai gumi ko da ke gumi da bukuyun matsalolinsu ba su da yawa amma alhamdulillah an gano wannan ciwo sanadiyar likitocin da ya gannan ta turo da kuma wa'anda a gare mu nan na jihar zamfara da kuma na sauran development partners abubuwan sun yi sauki ga halin da ake ciki idan aka dubi alkaloma mutane nawa ne watakila suka kamu da cutar a waɗannan ƙananan hukumomin da ka zayyana eh to ana na ana ta ƙididdiga kuma alhamdulillahi gwamnati wadda a karkashin dr abdulaziz yara abakar ta himmatu da yaƙi da wannan ta hannun wannan ministry ta health da kuma development partners da sarakuna da malamai da kuma limamai duka ana na ana yakin wannan abubuwa amma dai a halin yanzu kamar yanzu an samu rasuwa ya da mutum tamanin kuma wasu suna asibiti alhamdulillah jiya mai daraja gwamnan jihar zamfara ya kirawo stakeholders meeting inda ya gaitu sarakuna da masu ruwa da tsaki mutanen world health organization mutanen unicef likitocinmu na cikin gida da na waje da likitocin federal government inda aka tattauna cewa ya ja shawo kan wannan matsala kuma alhamdulillahi kowa ya ba da tashi gudunmawa na farko dai an nemi gwamnatin jihar zamfara ta taimaka inda ta taimaka da kusan miliyan 90 a tsawo magani a yaƙi da wannan cuta shi kai ne ya ba da miliyan 52 kuma ya umarci kowace lokar ganin ta ba da miliyan miliyan uku uku don a yaƙi da wannan cuta Alhamdulillah maganin ya iso kuma ana nan ana ci gaba da wannan yaƙi da wannan cuta. Ma sauraro muna fatar za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Murtala Faruk Sanyanna Jummai Ali ke fatar Allah ya ƙara mana Allah ya daɗa kare mu daga cututtuka a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Mutane sama 260 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau. Cibiyar kare cututtuka na ƙasa ne ta ce kusan mutane dubu ne ake tuhumar sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar. shugaban cibiyar kula da cututtuka chikwe zu ya ce an yi ta kokarin ganin an kare yaduwar cutar amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da shi a tufaɗin duniya ƙananan rokan da aka halba ya yi wa akalla mutane bakwai rauni a kusa da fadar shugaban ƙasar somaliya salin da majalisar zartarwar ƙasar ke gudanar da taron ta akalla waɗannan kananan rokoki uku ne aka halba kusa da harabar fadar shugaban ƙasar kamar yadda direban motar daukan marasa lafiya ya shaidawa muryar amurka cewa an harba rokan ne a kusa da wani gida a yankin gunduma wakili da ke dab da shugaban kasan kuma farar hula ne suka hudu suka samu rauni waɗanda aka kai su asibiti to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryenmu sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da yake yayata nasarori da mata ke samu a fannoni daban-daban na rayuwa za ku iya sauraron wannan shiri baki daya a shafinmu na intanet ko kuma mu ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter kuna kuma iya sauraron mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shiri da malam siri da injiniya mu malam john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana